hakan wani bishi da da sabon ba zaka tana sakatar da kungiyar mai talaka mu uku a kama akwai wani Umar Faruk shi makaranci aka sake shi sai ya aka zo aka bela dina sai shi wancan wanda ke da mujalla da intanet wanda a rubutun ya fita shi kuma yana gidan yaro ba a sake shi ba ba a ba da belin shi ba amma ce shi za a ci gaba kira shi ranar talatin da ɗaya ga watan gobe. Kuma Bashir Dauda kenan bayan ba da belin sa game da tuhumar da gwamnatin jihar Katsina ke yi masa tare da wasu mutum biyu. In ka la'akari da rubutun da lai ba wani rubutu ba da wanda na ne ma wani karya ko dai batanci akan wani. Na kawai bayyana ra'ayi na ne cewa talakawa na shan wahala saboda akwai karan abinci na ba mutane wahala kuma ana da ba biya ma'aikata albashi jihohi da dama. Ban kira suna wani ba ko na kira ta jiha na yi magana ne akan Najeriya baki daya. lissafin kuma eh, maganganu da irin wannan rubuce-rubucen wanda ba wani ƙage ko shiri kuma wani ba ai ba yau aka fara ba ana yi a Najeriya tun ma lokacin mulkin soja har zuwa bi. Zan ci gaba da rubutu tun da rubutun da nake yi ba wai rubutu ba da nake cikin abin da bai da tushe ko in yi wani ƙage ko in ɓata sunan gwamnati ko wani abu a'a. Zan ci gaba da rubuta abubuwa na bisa gaskiya da kuma hujjojin da ke gare ni. ga alama dai kafofin sadarwa na sada zumunci na neman zama wani sabon babban kalubale ga gwamnatoci a Najeriya ko da yake suna rabauta da alfanun da ke tattare da su kwamarar kabiru Sa'idu dakata babban jami'i ne a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma mai shalkwata a nan kano a ƙasar nan muka samu lokaci da gwamnoni da 'yan siyasa a mataki daban-daban suka ci amfanin wannan social media din suka yi kamfen mutane suka gansu aka yada manufofinsu ta social media kuma suka ci zaɓe amma kuma daga cikin gwamnatin aka ƙara samun wani sanata ya fito majalisa yana ƙoƙarin cewa ya za a daƙile karsashin tasiri da social media yake gurin taimakawa mutane gurin faɗin albarkacin bakinsu ana manta cewa har yanzu a demokaradiyya ake wannan dama ta faɗin albarkacin baki gwamnati ta kasa sakarwa mutane marasa amfani wannan damar abu na biyu shine gwamnati ta kasa fahimtar cewa idan aka zo aka ce ga wani gyara ba wai ana nufin wai ana ana tuhumar ka bane a'a ana maka hannunka mai sanda ne domin ka gyara to amma barista Audu Bula Mafukarti na kallon lamarin ne ta fuskar shari'a bisa tanadin dokokin ƙasa da mayar yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Najeriya ta wa hannu. Bayan kundin tsarin mulki African Charter on Human and People's Rights ya tabbatar da wannan, sannan United Nations Declaration on Human Rights ya tabbatar da wannan. Kaga kenan a demokradiyya dole ne a ba mutane dama su kalli abubuwan da gwamnati take yi su faɗi ra'ayinsa a kai kuma in aka ce an hana su wannan lalle dole a fuskanci matsala sai dai daga ɗaya ɓangaren mu fahimci cewa kunnen tsarin mulki ya ba mu dama ne mai magana akan abin da muka tabbatar kuma abin da zai kawo ci gaban ƙasa ya kawo wayewar al'umma ba abin da zai tada hankali ko ya shiga cikin hurumin yancin wani ba saboda haka yan ƙasa na da yancin su faɗi albarkacin bakinsu sai dai kuma yancin su ya ƙare daidai inda suka yi ƙoƙarin shiga hurumin wani barista audu bulama kenan malami a jami'ar bayar ta nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya